سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا Allah mai tsarki ya tsarkaka daga barin abin da mashirkai suke siffanta shi da su kuma ya ɗaukaka ɗaukaka mai girman gaske daga barin abin da suke faɗi.